yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi jama'a musamman a yankin arewacin ƙasar wanda har ta kai ga sabkar ministan tsaron ƙasar bello matawalle a sokoto tare da manyan hafsoshin tsaron najeriya don yaƙi da ta'addanci kwararru da masana harkokin tsaro a Nijar na ganin akwai bukatar gwamnatin Nijar a nata bangare ta ɗauki mataki a kan iyakokinta da Najeriya saboda yadda fatattakar 'yan bindigar ka iya sanya su ketarawa zuwa wasu ƙasashe maƙwabtan Najeriya irin su Nijar. da Isuf ƙwararre ne kan harkokin tsaro a Nijar. Dama bai kamata a ce babbar ƙasa kamar Najeriya a ce 'yan ta'adda sun addabi al'umma. Mai kwanta ƙasar Nijar shine a tashi sai kun san Nijar tana da iyaka mai tsawo tsakaninta da najeriya saboda wurin kilomita dubu da ɗari biyar suke tsakanin niger da najeriya to ganin cewa idan an fatattake su a yankin najeriya suna iya shigowa cikin niger kenan ya kamata sojojin su tashi sai su sare iyaka musamman a yankin frontier a iyakar da ta gama mu da sokoto da zamfara inda yanzu sojojin najeriya da yawa can ne za su zuwa su yi wannan operation 'yan ta'adda kare iyakokin nan yadda ba za su sha ba su 'yan ta'adda idan an taro su ta can mu nan insha Allah sojojinmu za su tashi sai domin su gani kare da wannan tashin hankalin da ya addabi yankin Sokoto Zamfara da sauransu. Masanan dai na ganin akwai rawar da al'umma za su iya takawa a irin wannan yanayin da ake ciki na matakin Najeriya na yakar 'yan ta'adda ta hanyar kwarmata labari ga jami'an tsaro a kan duk wani mutanen da ba su yarda da su ba. In ji Muhammad Dilla masanin harkokin tsaro a Agades. Magabatanmu ya kamata sa ido. Bisa ga duka alamu yanzu Najeriya sun ɗauki babban mataki abin da muke so da gwamnatinmu ya kamata ya sa ido ya ɗauki mataki tsaura ya zuba tsaro a sa ido saboda Najeriya za ta fatattaka su kenan da an fatattake su ina za su yawa Niger za su yawa su matarka da koyarwa da za su taka in sun gaba ko fuska wadda ba su da ita ba ya kamata su sanar da hukuma saboda hukuma ita ɗaya ba ta iya wanga aikin sai talaka sun kama sa'annan abin za a samu a cin mai ake so ƙwararru da masana dai na ganin gyara alaƙa tsakanin ƙasashen Najeriya da Nijar ta fannin tsaro domin yin haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci da ƙasashen biyu makwabtan juna ke fuskanta shine zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasashen Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar